Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yayin da ya rage saura kwana uku shekarar 2021 ta ƙare. Mutane da dama na ci gaba da bayyana alhininsu dangane da yadda zaman lafiya da kwanciyar hankali ya zamo tarihi a wasu garuruwa a arewa maso yammacin Najeriya saboda ta'addancin 'yan bindiga da ya ci kuma yake cinyewa. Tarihi ba zai taɓa mantawa da rashin imanin da masu garkuwa da mutane suka yi a cikin wannan shekarar ba. daga cikin aikin 'yan bindigan da ya tsaya wa 'yan Najeriya a wuya akwai ƙone matafiya sama da ashirin da suka yi a kwanakin baya a jihar Sokoto. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai yi bitar hare-haren da 'yan bindiga suka kai makarantu a cikin wannan shekara. To kamar dai da muka ambata shirin namu na yau zai yi bitar wasu daga cikin manya-manyan hare-haren da 'yan bindiga suka kai makarantu ne a arewa maso yammacin Najeriya a cikin wannan shekarar mai karewa. Yanzu haka muna tare da Abdulaziz Abdulaziz mataimakin editan jaridar Daily Trust, kuma ya jima yana nazari da rawaito ayyukan 'yan ta'adda musamman a arewa maso yammacin Najeriya. Sannan kuma muna tare da wani mai sharhi akan harkokin tsaro ta wayar tarho, kuma zan so ya gabatar mana da kanshi. To, Dr. Kabir Adamu shugaban kamfanin Beacon Consulting da ke nazarin tsaro a nan Najeriya da yankin Sahel. Malam Kabir Adamu barka da warhaka. Yawwa Malam Awal barka ne. To, edita bari mu fara da kai. Eh, a jimlace 'yan bindiga sun kai hari a makarantu kimanin nawa arewacin Najeriya cikin wannan shekarar. To a wannan shekarar um, rahotannin da aka samu tun daga hari na farko da aka kai a watan Fabrairu hmm. zuwa wanda na ƙarshe da aka ji wanda ya faru a kusan ƙarshen watan Satumba an samu hare-hare guda goma. To uh, Malam Kabiru kana tare da mu? Haka ina tare da kuma. Ah, waɗannan hare-hare da aka samu wurin guda goma kana ganin me ya jawo aka same su har suka yi yawa haka tunda an yi na farko aka yi na biyu aka yi na uku kafin mu watse mu ce eh, an yi a zamfara an yi a kaduna an yi a wuri kaza me yasa suka ci gaba da faruwa to a takaice dai gazawa na hukuma ta kare makarantu ne kuma ta hana kai musu irin wayannan hare-haren ah, na ɗaya kenan na biyu kasancewa satan 'yan makaranta don karban kudin fansa da wayansu dalilai ya zan abu ne mai karamin hatsari amma kuma mai riba da yawa sannan abu na uku shine gaza wani hukuma wanda yana da alaka da abu na farko na su kama kuma su hukuntar da wayan da ke aiwatar da wayannan laifuka duk da yake kusan karshen shekara ita gwamnati ta fitar da wani tsari a ƙarƙashin wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ake ce ma safe school declaration in ba za ka manta ba ko wani taro da aka yi na ƙasa da ƙasa a nan Najeriya wanda na duniya ne gaba ɗaya to kafin wannan taron sai ta fitar da wani tsari na niyyar cewa da ƙarƙashin tsarin ne za ta kare makarantu ne. To, dakta bari mu fara jin ina da ina aka kai wannan hare-haren daga baya za mu dawo mu dubi wannan batun shi ma da idan basira. To, edita bayyana mana wasu daga cikin manya-manyan hare-haren da aka kai makarantu a wannan shekaran. To, eh, kamar yadda watakila waɗanda suke bibiye da abubuwan da suke faruwa na harkar tsaro musamman a arewa maso yammacin Najeriya za su ga cewa kusan ba taɓa samun an kai hari a makaranta ba irin harin da za a ce an yi garkuwa da mutane a makarantu eh, sai wanda aka samu yau shekara guda kenan a watan Disamba na shekarar bara lokacin ana sallama ma da shekarar wajen 22 ga wata kenan aka kai hari a makarantar kankara wadda aka waye gari cikin dare aka ce an waye gari cewa tsakar dare an zo an kwashi yara a fiye da ɗari biyu. To hmm. banda wannan ba a sake samun wani hari ba sai a cikin wannan shekarar kamar da dama ita ce muke dubawa sai a watan biyu na wannan shekarar a sha bakwai ga wata inda aka kai hari makarantar kimiyya ta kagara inda aka ɗauki ɗalibai kimanin 27 to bayan wannan a cikin wannan watan 26 ga wannan wata an kai hari a zamfara makarantar 'yan mata shi ma cikin dare inda aka waye gari an sace yara 'yan mata 279 hmm. ah, haka nan kuma kimanin mako biyu bayan wannan a watan maris 11 ga shi aka kai hari a kaduna inda aka ɗauki a ɗalibai 27 a makarantar koyon aikin gandun daji da suke a faka cikin kaduna hmm. bayan wannan sai a watan afrilu inda 20 ga wannan wata aka ƙara kai hari a nan dai kaduna a wata jami'a ta kuɗi da ake kira greenfield university wadda take kan hanyar abuja zuwa kaduna inda aka sace ɗalibai mutum 20 a wannan makaranta. bayan nan sai a watan mayu ƙarshensa a talatin ga wata inda aka je ta gina aka ɗauki ƙananan yara 'yan islamiyya da suke makarantar salihu tanko islamiyya da ke garin ta gina wanda yawansu ya kai 136 sai a watan yuni watan shida inda a 17 ga wannan wata aka sace yara 200 da suke makarantar sakandare ta gwamnatin tarayya da take birnin yawuri a watan yuli kuma na ita dai wannan shekara da muke ciki an kai hari makarantar bethel baptist school makarantar sakandare ce ta wata coci da take nan kudancin kaduna inda aka sace yara 140 a na ƙarshen da aka samu a wannan shekara hmm. shine a watan satumba a shi ma dai a ƙarshen watan 22 ga wata inda a nan dai zamfara ɗin a makociyar maradin a karamar hukumar shinkafi aka sace ɗalibai guda biyar a nan secondary school da take nan garin birnin yaro hmm. waɗannan su ne har-haren sace ɗalibai waɗanda aka samu a cikin wannan shekara. Na'am. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust, kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da kuma tira.com slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. To, dakta gashi wannan shekarar muna ban kwana da ita. Za mu ci gaba da sa ran irin waɗannan abubuwan su ci gaba da faruwa ko kuma akwai wasu matakai wanda kake ganin an riga an ɗauka. To, alhamdulillahi uh, yawancin waɗannan sake-saken 'yan bindiga ne. waɗanda ke zaune a cikin dazuzzuka a waɗannan jihohin wanda shi edita ya bayyana. Hmm. In ka diba misali a nan ya wuri akwai shi wannan ɗan bindiga wanda ya hito ya fitar da jawabai kuma ya nuna cewa shi ne ya sace wayannan ɗaliban kuma har ya gabatar da abin da yake bukata a yi mai kafin har ya sake su. To hmm. haka ma duk yawancin wayanda aka yi za a ga akwai bayanai wayanda suka hito na cewa lalle 'yan bindigan nan ne duk da yake akwai wani lokaci bayanai wayanda ke nuna cewa akwai wayannan 'yan ta'adda wayanda ke arewa maso gabas ga alama sun shigo kuma suna son su su nuna cewa da hannun su cikin wayannan sace-sacen akwai na uku wayanda ake da fahimta duk da yake yana da buƙatar shi ma nazari da bayani sosai hmm. na cewa akwai siyasa a ciki ah, ma'ana nuna gazawa na ita wannan gwamnatin hmm. to akwai mai yiwa waɗanda ke goya ma waɗannan guda biyun na farko waɗanda na ambata don su yi irin waɗannan abubuwan don a nuna gazawa na ita hukuma da gwamnati to kamar yadda nake wannan yana buƙatar nazari kuma yana buƙatar bayani sosai amma dai a takaice akwai wayannan eh, fahimtar da ake da shi guda uku to kaga idan muka duba wayannan abubuwan duka uku eh, muka kuma yi nazarin wani matakai ne ta gwamnati take ɗauka yanzu don ta dakile ko ta hana wayannan abubuwan wato ma'ana ai wayannan 'yan bindiga wayanda ke dazuka suke ta'azar da suke yi hmm. da 'yan ta'adda wayanda ke arewa maso gabas Mm. sannan da ita kanta siyasa wadda za a riga an gangaro za a shiga cikin siyasar mm. a shekara 2022 to a takaice dai muka yi hasashen nan za ka ga cewa yana da wuya a ce za mu ga ko ko kuma abin ma juya gaba daya ma'ana dai ba mu da wato fahimtar cewa za a samu rage ga wayannan sace-sace da ake na ɗalibai in kaga an samu sai dai in su wayannan ɗan wayanda na ambata su ne saboda wasu dalilai nasu na kansu suka ga cewa suna son su daina amma ba wai don matakan da ita hukuma take ɗauka ba na yi batun ta fito da ita gwamnati kenan ta fito da wani tsari wadda ƙarƙashin eh, ministry of education ne aka eh, gabatar da tsarin to har yanzu ba mu ga wasu matakai da ake ɗauka ba don aiwatar da shi tsarin mm. na kare wayannan makarantu ne harka ce ta da ke da bukatar kuɗaɗe da yawa kuma ga halin da ƙasa take ciki ba kudaden nan a ƙarƙashin shi tsarin ana son a gina katanga na kowace makaranta daga makaranta matakin wato primary kenan Mm. zuwa mataki har na gaba da secondary wato eh, kamar su university da sauransu mm. miyoyi to a karkashin su ma akwai bukatar da ake da shi na har wayannan makarantu ne na wayanda ba na boko ba ne su ma a giggine su a musu katanga to kaga abu abu ne wanda yake bukatar kuɗaɗe da yawa eh, wanda kuma gwamnati ba ta da kuɗaɗen nan eh, akwai fahimtar da ake da shi mai yawa kila ta je wayannan ƙungiyoyi masu na agaji na ƙasa da ƙasa ta taimaka mata to amma har yanzu dai bamu ga an fara wannan ba shi yasa yana da wuya ah, a yi hasashe a ce a shekarar da ke da nufatun yana da wuya a ce a cikin shekarar za mu ga wani canji. To amma kana ganin a hasashen ku na masana musamman na harkokin tsaro yin katanga yana iya magance hare-haren 'yan bindiga? Eh, eh wato na yi amfani da misalin katangan ne amma abubuwa ne da yawa tattare da shi tsarin abubuwa ne kusan uku Hmm. akwai uh, tsari wanda ake cewa physical security wato ababe wayanda suke tattare da gine-gine hmm. da fasaha da kuma uh, abubuwa na kimiyya uh, jimlan da ake musu ana ce musu physical security to ciki har da katanga har da saka wayannan kyamarori hmm. da masu gadi misali da horo ma da zai masu gadin da sauransu To bancin wannan kuma akwai horo da za a yi ma wayanda ke zaune a cikin makarantar daga malaman zuwa ɗalibai zuwa wayanda ke aiki a makarantar wayanda ba malamai ba malamai bane da kuma baki wanda suke shigowa makaranta da iyaye da sauran duk wani wanda yake da nasaba da harkar da makaranta take ciki to akwai horo da za a yi musu wanda zai nuna musu yadda za su kare kawunan su ko da an sami irin wannan matsalar sannan na ƙarshe shine al'ummar wadda makarantar take ciki Wanda su ma suna da rawa da za su taka wurin gano eh, matsala kafin katin kafin matsalar ta zama har matsalar tsaro. To, ana ka ganin misali wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka idan ta kaddamar da shi ya zama an yi abubuwan da aka ce za a yi za a samu sauƙi kenan. A kwarai don an gwada shi kamar yadda na ce tsari ne na ƙasa da ƙasa kuma mun ga an gwada shi a ƙasashe misali kamar Pakistan da ƙasar Afghanistan kuma ya yi tasiri sosai wurin rage misali muka yi amfani da pakistan ya yi tasiri sosai wurin rage matsaloli da suke da shi na irin wayannan hare-hare da 'yan ta'adda ke kaiwa makarantu ne ah, akwai kasashe da yawa da aka gwada kuma lalle ya yi sai dai inda gizo ke saka ah, tsari ne wanda ba za ka ce ka ɗauki ɗaya ba ka bar wani ɓangaren in za ka aiwatar da shi to dole ne ka aiwatar da shi gaba ɗaya To masu sauraro da wannan shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, sai kuma mataimakin editan jaridar Daily Trust, Abdulaziz Abdulaziz, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.